الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودير مبعلا من أفكين سركي أفركو a da ya bamu damar sake haduwa a masallacin jami'ar ATBU a nan Bauchi domin ci gaba da tasirin Alkur'ani mai girma wanda muke a cikin sulatu Yusuf bayan wunin yau 21 ga wata Ramadan shekara 442 bayan hijira wanda ya dace da uku ga watan biyar shekara ta 2021 miladiya mun yi karatu zuwa aya ta tamanin da shida yau za mu tashi daga aya ta tamanin da bakwai da yardar Allah mai aya ta tamanin da bakwai ta ce يا بني اذهبوا فتعسسوا وأخيه ولا تجأتوا من روح الله إنه لا يجأت من روح الله إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني يذهبوا فتحدثوا من يوسف يا أنا ku tafi ku binciko ko ku je ku bankaɗo duk inda za ku samo shi wa akhihi shi da ɗan uwansa wala dai asumin rahillah kar ku yanke ƙauna daga rahmar Allah innahu la yayi asumin rahillah haƙiƙa babu mai yanke ƙauna daga samun sauƙi da buɗi daga wurin Allah illal qaumul kafirun sai dai mutane kafirai annabi yaqubu alaihi salam ya yi kukansa ya gaji garin kuka akan annabi yusuf ya sa har yaransa idonsa ya kuma tara 'ya'yansa ya ce da su labarin da suka ba shi dangane da yusuf da ɗan'uwansa da ɗaya ɗan'uwan ya ce wannan duka zance ne kawai wanda su suka kirkira suka faɗa amma shi ba zai yarda da shi ba don haka ya ce da su kawai su tattara ina su ina su ba za su zauna a gida ba su je neman yusufu wanda ake magana a kansa a nan kusa-kusa shine binyamin sai kuma ɗan uwansu babba tsala kabiruhu amma yanzu tari ya jawo amai rashin binyamin da rashin tsala kabiruhun babbansu ya sa ya ce a je neman su gaba ɗaya za a same su kawai in allah ya yarda ya ce shi yana da confidence cewa in aka fita neman su tare da kyakkyawar zuciya tare da jin cewa Allah zai bayar da nasara to za a samu su shi yasa yake izhabu ay intaliqu fatahassasu min yusufa ay fata'arrafu ala akhbari yusuf ku je ku binciko labarin yusuf duk inda yake a duniya za ku same shi in Allah ya so wa akhihi da shi da ɗan da aka ce an kama shi kuje je ku samo shi shi kan wannan dama an san inda yake ɗan'uwansu, shi ba sai an yi bincike ba shi sa ce fata hassasu min yusufa wa akhihi duk da cewa a baya ce asallahu an yi atiya ni bihin jami'a Allah zai dawo mun da su gaba ɗaya amma tun da an san inda babban yayin yake ba za a ce fata hassasu min ku ba don ma'anar at-tahassus shine talabu shay'i bil hawa Ka yi amfani da abubuwa na alhawa. wato wannan organs of senses nan da suke zahiri a bincika a taba a ji dindirin a lasa a ji ɗanɗano a shaƙa a ji a hanci a gani da ido a saurara da kunne wannan su ne alhawa sai ce to ku je ku binciko shi sai an same shi da za a yi proving physically cewa yana nan ba kawai a ji labarinsa ba shi shine fata hatta sunan yusuf ba na so ku zo mun da labari ta mun ji shi a gari kaza mun ji shi a kamun wani abun da yake a zahiri ko an taba ko an gani da ido ko an ji da kunne shi ma nan fata hatta sunan yusuf wa akhihi dan uwansa ma irin wannan binciken za ku je ku yi mun yanzu labari ya ishe shi kenan labarai ka gaji kala kala shi yasa in aka bashi labari sai ce bal sawwalat lakum anfusukum amra amma yanzu abinda za ku zo mun da shi ba labari bane na baki labari ne na physical proof cewa kun gan shi ko kun ji shi ko kun taba ku zo mun da wannan labari wala tai asu min ai wala taqnatu min tafrijillahi wa tanfisihi kar ku yanke tsammani daga budi daga Allah da kawo sauki mun wahala wahala ta yi yawa amma ni har yanzu ina jin cewa Allah zai bayar da mafita kuma za a samu Yusuf Za ka kuje neman Yusuf innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqawmul kafirun ai ba mai yanke kamna daga rahmar Allah ya ce abu ba zai yiwu ba kwata kwata sai kafiri amma mai imani ya san Allah zai iya komi in kana nema ka ci gaba da nema kawai in ka tabbatar ya mutu ya mutu amma tun da ba mu ji ya mutu ba mu je nema kawai za a samu in Allah ya shi ya tsufa ba zai iya fita ba shi yasa ya ce duk su fita me ya faru Mm-hmm. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الصور وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزجاة فأمكن الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ubangiji maɗaukacin sarki ya ce ma falamma a alaihi sai suka tafi yadda babansu ya umurce su sai suka tafi ina matar suka je suka sake neman iso aka ba su dama ma falamma a alaihi sai suka sake shiga gare shi Allah ce da suka iso gare shi kalu sai suka ce ya ayu halazi ya kai azizu masana wa ahlan dur tsanani na wahala ya shafe mu da mu da iyalanmu muna cikin tasku mai tsanani mun fada a cikin jarabawa mai girma Waje a bi bida'atin muzja gashi nan mun zo da yar haja mai rahusa wanda baka da wata daraja ba ita za ka duba ba ka ji tausayin mu ka ji kanmu fa aufi lana alkayn ba don abin da muka zo da shi ba a cika mana au Wata tasaddaq alaina kuma ka mana sadaka ka mana tsari abinda muka zo da shi ba zai iya sayan bukatar mu ba inna allaha yajzi mutasaddiqin haqiqa Allah yana saka wa masu sadaka kai ne kyautatawa ne yanzu kan ba iya abinda muka zo da shi muke nema ba muna nema har a tallafa mana mu samu tallafi da ƙarin abun da zai riƙe iyalanmu domin mun shiga cikin wahala mai yawa kuma bukatar mu ta fi yawan abinda muka zo da shi na farashi yanzu sun zo da ƙasƙantar da kai sama da irin wanda duk suka saba zuwa da shi ya ayyuhal aziz masana wa ahlana dur bimana asabana wa asaba wa asaba ahlana ad ma'isha wahala ta rayuwa ta yi mana kanta ga tsananin wahala akan babanmu tsohon nan da ka riƙe yaronsa ya sa tsohon nan ya makance saboda kuka Da shi mu duk hankalinmu bai kwanta ba babban yayanmu ma yana nan garin ya kasa tafiya yanzu duk familinmu ya wargaje sannan bayan wannan kuwa uba ga tsananin yunwa da ake yi a garinmu saboda haka yanzu ta ko ta ina ya tsinke musu wahala ta in sun shiga gida bala'i in sun fito damuwa shine masana wa ahlana dur alfaqru wal majaa talauci da bala'in yunwa kawai ya ishe mu don haka mun zama Allah sarki mun kaskantar da kanmu don Allah a taimake mu <laughs> yana jin su da kansu suke faɗa yau sun shiga tsananin damuwa sun shiga bala'i sun zo suna roƙo sun kaskantar da kansu suka ce waje ina bi bida'atin mujda dan abin da muka zo da shi wanda ya kamata a bayar don gwamnati ta baka allocation din abinci mun zo da abu ne wanda yake ba wani mai daraja ba min zo ne da bida'a wadda take wato hakira wadda take ba wani abin a zuwa gani ba marar daraja muka zo da shi aka ce sun zo da 'yan fatin ne na dabbobi sun zo da ɗan wani busasshen kitse ne sun zo da wani wane ne shi da suka tattara suka ce dai gashi dai ɗan iya abin da ake da shi a gida kenan muka ɗauko mu bayar a taimake mu a bamu abinci yunwa za ta kashe mu masana wa ahlana dur waje ina bi a muzja fa aufi lana alkai yadda ka saba cika mana mudu yanzu ma ka cika mana saboda a da ya gaya musu yana cikawa amma ai sai kun zo da wani abu a baku to yanzu ba mu zo da abin da zai sa a bamu location ba yanzu kawai muna so a mana alfarma ne ranka ya daɗe halin ya yi tsanani ya yi tsanani ranka ya daɗe an shiga wani yanayi don Allah a duba lamarin nan namu auki lanar alkaila wata tasaddaq alaina kuma bayan ka cika mana ma don Allah a mana kari a ba mu sadaka muna bara <laughs> yau kaji sun shiga halin da sun zo gabansa bara suke da ai ka san akwai 'yar izza aiki da jin ɗan ɗaukaka da ɗan riƙe aji yanzu ajin ya ƙare gaba ɗaya yanzu sun fara roƙon sadaka mutanen da suke tangaririya da shi za a daka ta nan za a yi ta nan ana mikin a kashe ne ko a jefa a rijiya ko a kai wata ƙasa yanzu ga shi sun zo suna wa wahidin Allah ya ba ku mu kaga rayuwa ke wata saddaq alaina kamar ƙarin sadaka inna Allah ya al-mutasaddiqin Allah ya ba da lada tun ba a ba su suna suna addu'a Allah zai ba da lada in an ba da sadaka a taimake mu Allah ya ba da sadaka Allah ya ba da lada yanzu sun gama maganar su zabi Yusuf zai Allah don Allah da yace قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم قالوا أئنك أنت يوسف قال akbar annabi yusuf zai yi magana kala yanzu da yake ya ga tsori sina sun kai ƙarshe sun gama kaiwa ƙasa ya bar su sun gama duk maganganunsu sun gama roƙo sai ce da su hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi min qablu in antum jahilun kun tuna abin da kuka yi wa yusufu da shi da ɗan uwansa lokacin da kuke cikin jahilci ƙalu sai suka ce a innaka la'anta yusuf kar dai kai ne yusufin ƙala ana yusuf ya ce ƙwarai ni ne yusuf wa haza ake kuma ga ɗan uwana nan admanna Allahu alaina Allah ya mana buɗi da falala muna cikin hutu duk suna ƙasa lokacin shi kuma gashi da ɗan uwan sai ce shigo ku kwatanta lokacin ya ɗan uwan ya canja su kuma ya suke a lokacin ga suna duk a yankwane ya ce karman nan Allahu alaina da ganin mu kun san Allah ya mana ni'ima lokacin hutawa ya zo haƙiƙa muna cikin ni'imar Allah innahu man yattaqi wa yasbir haƙiƙa duk wanda ya ji tsoron Allah kuma yayi haƙuri fa inna Allah la yudai'u ajra al-muhsinin to haƙiƙa Allah baya tawaye ladan masu kyautatawa mun yi mai kyau shi yasa muke ganin sakamako mai kyau kun yi mai muni shi yasa kuka ga mummunan sakamako shikenan a fili abinda annabi yusuf ya ce da su kenan ya ce da su hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhi ai hal tadhakkartum wannan istifham ne wato littakari'i wa taubih irin tambayar nan ce ta wato irin tambayar nan ce ta kure mutum irin tambayan nan ce ta gwalewa ya ce da su nishin za ku tuna da wani ɗan uwanku yusuf kaga ai ba wanda ya san labarin yusuf sai su su suka san me faru kuma ba su taɓa tonawa ba a gida ba wanda ya sani yanzu ga shi dukkansu suna haɗe yanzu kaga a nan siyakin zai nuna maka sun ɗauko ɗaya babban ɗan uwan ma an ƙara so da shi tun daga umarnin baban dama kuma ya ce hata ya azana li yana so ya bi umarnin baban to tunda baban ya ce fata ta hatta su kaga dole tare da shi za a zo yanzu an zo an shigo duk suna zaune su risina a ƙasa shi kuma yana nan akan al'arshin mulki shine kawai sai ya ce da su kun tuna da wani dan uwanku Yusuf mai kuka masa kasa wannan tambayar kun tuna da abin da kuka bai cike mutu, kun tuna da dan uwanku Yusuf eh, eh muna da wani dan uwa yan yan yan a a sai ka kun tuna da abin da kuka masa ba ce kun tuna bai ce kun tuna da shi ba da abin da kuka yi wa dan uwansa malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna cewa bayan tafiyar Yusuf Binyamin ya ga wulakanci mai yawa su rika hantaransa ku ƴaƴan wance ko yanzu ai baya nan ɗayan kai ma tsora kai an yi ta masa shi ma wulaƙanci yanzu baba ya daka a jika wancan ya tafi kai ma tsora kai kai ma kura an yi ta razarinsa haka suka ce aka rinka masa saboda da ya ce wa ahihi mai suka ai ba faɗa a ƙur'ani cewa mai suka yi wa ɗan ba amma wannan ya nuna cewa sun yi ta masa tunda ba a ce an ji eh, baban bai bayar da shi ba to ya nuna cewa an yi ta masa wulakanci ne a gida baya jin daɗin zuwa cikin su sai dai ya wajen baba in antum jahilun yayin da kuke jahilci ai dole a gaya musu sun yi jahilci yanzu ka aikuna suna shiru ba wanda zai rama in akwai wanda isa ya ce wani abu mana yanzu suna maganan wata sadaka alaina suna neman sadaka kaga batun su nuna izza da ɗaukaka yanzu ta ƙare ne ya ce da su kun yi aiki na jahilci a baya waɗansu suka ce bayar da uzuri ne saboda ya nuna musu cewa jahilci ne yasa duk abin da suka yi shi ne rike a shi ne rike a zuciya ba wasu kuma suka ce don ya nuna musu kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke nuna duk wanda ya laifi za a ce ya aiki ne da jahala قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إني أعذك أن تكون من الجاهلين amalu na su a bijahala to shine jahilcin da yake nufi yin sabo shi ma jahilci ne lokacin da kuke cikin tsananin zama masu laifi kun tuna da abin da kuka yi to abin da suka yi na akwai wanda ya sani ne yanzu duk duniya ba wanda ya sani sai su sai shi wa? shi yasa suka gane cewa ai ba wani third party a cikin zancen nan daga su sai second party why second party yusuf sai suka ce a innaka la yusuf wai shin kai ne yusuf kan asiri ya tobi kenan kai dara ta ci gida yanzu duk abin da ake yana kallon su tun daga ranar farko ashe shi ya riga ya gane su su duk wasan ya gane su ba yau gashi sai da ya bar su sun kai hand down sai ce musu kun da abin da kuka yi wa wani kaga tambayar su kawai ita ce shin kai ne wanan a innaka la'anta yusuf a kira'ar ibnu kafir kamma innaka la'anta yusuf mun shiga uku kai ne yusuf ba ma tambaya tunda ba wanda ya san wannan labarin sai yusuf sai zama fi siyakin ikhbar ne labari kawai yake ba labari kawai suke bashi yau kai ne yusuf wallahi ba mu gane ka ba dan uwanmu innaka la anta yusuf sai ce ana yusuf yace ce ni ne yusuf yau kai ne ka zama haka shi ba hada ake ga dan uwa na ma nan shigo su ganka sai ga dan uwansa ya shigo suka zauna a sama yace kad manna Allahu alaina Allah ya mana ni'ima mun wahala amma wahala ta kare din mu na wahala ya kare yanzu abun ya juya ku kuke ɗana wahala amma lokacin namu wahalar ba ku ga kaskancin mu a gaban ku ba ku kuma yanzu kun shiga wahala kuma har mun ga kaskancin ku a gaban mu shi sa aka ce he who laughs laughs laughs the best karka yarda ya zama a ƙarshe kai ne kai ne ka shiga cikin wulaƙanci saboda karka yi abin wulaƙanci tun a farko to a ƙarshe kai za ka wulaƙanta ka bi duniya sannu a hankali duniya nan da ka gani wallahi ba ta da tabbas wanda ka rena dan haƙin da ka rena shi ke tsore ma ido wanda ka rena ka ɗauka ba kowa ba zai zama komi ba sai ka ga Allah ya mai da shi abin da baka tsammani wannan duniyar Allah bai bar control ɗinta a hannun kowa ba inda a ce a hannun mutane arzikin duniya yake wallahi waɗansu ba za su ci ba ba za su sha ba ba za su shaƙi iska ba amma Allah ya riƙe komi a hannunta shi yake yi da kansa shi yasa kawai ka dogara ga Allah ka nema aurensa duk wanda ya nemi ya hana ka ka nemi a hana shi hana ka kuma wallahi za a iya hana shi shi yasa ya ce innahu man yattaki wa yasbir sakamakon haka tsoron Allah ne kawai da kyautatawa da haƙuri mun yi haƙuri kan iya haƙuri amma yanzu duk wahala da muka sha mun manta daɗi da hutu ya sa duk an manta manna Allahu alaina أي أنعم الله علينا بفضله ومنه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تومي تكتش مكا قالوا تالله لقد آثار الله يتقون يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا برميصي هذا Allah maɗaukacin sarki ya ce ƙalu sai suka ce tallahi laƙad asaraka a alaina suka ce mun tsaye da Allah tabbas Allah ya fifita ka a kanmu mun yi saranda lallai Yusuf ka samu ɗaukaka Allah ya kaskantar da mu kai kuma Allah ya ɗaga ka ashe mafarkin kan nan gaskiya ne ashe idan rana ta fito tafin hannu baya iya mai da ita ashe ɗaukakan nan da Allah ya ce za ka yi dole sai ka yi duk ƙoƙarin da muka yi akan muhana ba zai yi muhana ba tallahi mun rantse da Allah ai ba sai mun rantse ba ya riga ya ɗaukaka amma duniya ce yau su da kansu ne suke gaya masa sai sun rantse cewa wallahi kai yanzu ogani tallahi laqad asara kallahu alaina wallahi Allah ya fifita ta akan mu bi ma'ana tallahi laqad faddalaka Allahu alaina wa ikhtaraka wasfafak Allah ya fifita ka ya zaɓe ka ya baka falala mu kuma Allah bai ba mu ba saboda laifinmu kai kuma saboda daidai ɗinka wa in kunna la khati'in kuma gaskiya kan mu masu laifi ne lalle mun yi laifi to nan kuma shine inda zaka gane amsar manya kenan ya gama gaya musu abin da zai gaya musu yanzu tun da su sun yarda da laifinsu sun gane cewa su maƙasƙanta ne to ba zai amfani da wannan daman kuma ya ci musu mutunci ba kaji manya ke manya yan manya sai ce da su firi ba alaikum yau. a ah, ku daina wannan magana yau ba ranar zargi ba ne yau ba ranar cin mutunci ba yau ranar ɗaukaka ne ya gafirullahu lakum gaba ɗayan ku Allah zai gafarta muku ni kan ta wuri na tuntunin na fi. yanzu ta wurin Allah ne nake nema Allah ya yafe muku wa huwa arhamur rahimin Allah shi ne mafi rahama mafi tausayin masu tausayi Allah zai ji tausayin ku duk ya yafe muku ku yi shiru nan magana ta kare izhabu bi qamisi hada kuka ce baba ya makance eh baba ya makance to ga wannan rigar tawa ku fara isa gida wannan rigar tawa ku tafi da ita fa alquhu ala wajhi aji kuna zuwa ku jefa rigar nan akan fuskar babana ya ci da tsira baba gaba ɗaya zai warke ya dawo mai gari sannan in kun gama ba a tuni bi ahlikum ajma'ina ku tattaro iyalanku gaba ɗaya ku dawo nan duk ni zan riƙe ku yanzu dan Allah ba zai iya irin wannan kun gane muhimmancin wannan sura ga rayuwar mu wai ka gane cewa duk kirkin ka wallahi ba za ka kure wannan sura ba kuma duk hakurin a duniya wallahi ba za ka kai annabi yusuf ba sannan duk abin da wani zai yi maka da zai sa ka yi fushi ka ce sai ka rama ba zai maka irin abin da aka yi wa annabi yusuf ba sannan duk darajarka da matsayin ka kai a duniya ba ka kai annabi yusuf ba amma shi an masa yau ga abin da yake cewa ba kuma yi sai daga baya ba ne a a yanzu da suka gane kuskurensu a yanzu ya ce ya yafe ya ce Allah ma zai yafe muku yanzu bayan ya yafe ina ce magana ta kare ya ce to magana ba ta kare ba ku zo ku ci arziki ku je ku iyalan iyalanku gaba ɗaya ku dawo wurina daga yau wahala ta kare don Allah waye zai iya irin wannan wannan shine yasa Allah ya ce maka wannan shine ahsanal qasam labarin da baka taba jin mai kyau irinsa ba kai Allah ka ƙara salama ga annabi Yusuf wannan annabi na Allah muna ƙaunansa. da dukkan annabawan Allah hakika annabawan Allah babban abin koyi ne a gare mu yanzu ka dubi ɗaukaka da daraja da aji irin na annabi Yusuf da duk abin da aka masa amma ko ƙwarzani bai yi wa mutanen nan ba kai ba haka ba bakar magana ma bai gaya musu sannan wannan abun tsakanin shi da su falamma dakalu alaihi daga shi sai su bai ma tara fadawansa ba balle ma a ce za a ɗan casa su in yaso daga baya a daga shi sai su kuma wallahi maganar ta mutu kenan wannan abin da yake la ba alaikum yau daga nan maganar ta kare ba a sake maimaita ta ba yanzu gashi Allah yana gaya mana haka akai in aurinsa ne daga nan maganar ta wuce kenan wannan shine halin manya kenan shi yasa wannan sura ɗin rayuwar duniya ce gaba ɗayanta duk abin da za ka shiga a ciki na duniya da kake bukatan abin da zai zama maka darasi na sauki ka karanta wannan sura wallahi za ka samu قال لا tasrib عليكم اليوم yawm لا تعير عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا أي ارجعوا إلى أبيكم بهذا القميص فألقوه على وجه أبي أي فطرقوه على وجهه ليأتي بصيرا أي يعود مبصرا زي داو مي غني وأتوني بأهلكم أجمعين دك تتروك كداو نان شنغلين وهلا ne nan ne inda dadin yake ku zo kuma ku ɗanɗani arziki shi ne ma'anan wa atuni bi ahlikum ajma'in mujahid ibn jabar da ya ce da su ku je ku jefa rigata a kan idansa zai warke sai ina ya san wannan daga ya ce kuna yin haka zai warke mujahid ya ce wahayi ya samu daga Allah mala'ika jibrilu ne ya zai ce masa farin cikinka ba zai cika ba har sai kaga mahaifinka idonsa ya buɗe farin cikin mahaifinka ba zai cika ba har sai ya ganka da idonsa yaga Allah ya sake nuna masa kai kuma farin cikin mahaifinka ba zai cika ba bayan ya barka an karɓe ka kana ɗan ƙaramin yaro sai ya ganka akan karagan mulki da ka duk wannan abin kuma ba zai cika ba sai ya dawo mai gani da ka bayar da rigar ka aje a sa masa wani sinadari ne a jikin rigar da yake da tasirin da zai sa ana sawa in aka ɗaga sai ya sai idonsa ya buɗe za mu ji sirrin wannan a cikin ayoyin gaba kaɗan darasin gobe in Allah ya kuma haka aka yi ana sawa abinda za mu ji a gobe alkahu ala wajihihi fartar da basira sannan da ya ce ku zo mun da iyalanku gaba ɗaya al kalbi cikin malaman tafsiri yake cewa iyalai na zuriyar annabi yaqub a lokacin da 'ya'yansu da waɗannan da su da iyalansu duka sun kai mutum sama da saba'in yake ke duk su dawo zai ba su masauki waɗanda suke neman aiki za a ɗauke su aiki shikenan sun dawo 'yan ƙasan masar dukkan su ya ba su citizenship su shigo da falarsa. suka bar kan'an suka tattaro ayari guda gaba ɗaya iyalin suka shigo ƙasar masar irin tarbar da aka musu da abin da ya faru a can shi ne darasin gobe yin Allah ya so me muka fahimta a cikin darasin yau na ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya ce babansu ya ce idhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illa kafirun ba wanda yake yanke kauna daga sauki na Allah da budi na Allah da jin kai nasa sai kafirai wannan ya nuna cewa duk wanda yake da imani to yarda da cewa ƙudurar Allah akan canza mummuna ya koma mai kyau ba ta taɓa ƙarewa kuma ba ta raguwa kuma karka yarda in an ce maka Allah zai yi kaza ka riƙa jin shakka ko kaɗan akan ko Allah ba zai yi ba wannan abin rashin imani ka ji shakka akan Allah ba zai ɗaga ƙarami ya koma babba ba ka yi kokonto akan marar lafiya ba zai warke ba ka yi tantama akan halin da ake ciki a ƙasa na tsanani saboda abubuwa sun yi wahala har ka ɗauka abubuwa ba za su canza ba wannan yana taɓa imanin mutum la ya yi asumin la illan ƙaunar kafin? kafirai ne kaɗai waɗanda suke yanke ƙauna daga rahamar Allah duk wanda yake da imani daga cikinmu halin da ake ciki a ƙasarmu da halin da ake ciki a kowace ƙasa da kasan suna cikin wahala to mai imani ya san komin daren daɗewa akwai lokacin da Allah zai canza a samu sauƙi. sannan da ya ce fata hassa su min yusufa wa a tinki ba latai a su duk abin da yake damunmu a gidajenmu da abubuwan da suke damunmu na al'amuran addini da wahalhalu da tasu da halin rayuwa da ake ciki a cikin ƙasa da shugabanni da talakawa gaba ɗaya mu ci gaba da gwagwarmaya da ƙoƙari akan sai mun ci gaci sai mun kai gaci kuma wallahi za mu kai da yardar Allah kaiwa gacin nan ba dole a yi a kan idonka ba ta yiwu a gaban ƴaƴanka ne su za su zo su ci moriyar kai dai ka ci gaba da gwagwarmaya ce sa ce ku tafi ku je nema za mu samu in Allah ya so inda ya yi rauni a wannan ƙarshen za a samu yusuf ɗin da ba za a samu shi ba ce in kana yi har a je ƙarshe karka yarda ka yi ƙasa a gwiwa kai ta yi sai dai in mutuwa ta zo maka kawai gwagwarmaya da kasa a gaba a kan neman sauki daga wurin Allah karka yarda ka daina gwagwarmaya fata haska su min yusufa wa akihi wala kai a su min la. fa'ida ta gaba ita ce wato yunwa ba ƙaramar bala'i ba ce wahalar yunwa babu wani abin da yake da illa da kowace ƙasa da kowane iyali kamar a jarrabe su da yunwa yana ɗaya daga cikin manyan makaman Allah na jarrabawa ga bayi wa na bin na kun bi shay'in min haufi wal Allah ka raba mu da yunwa ba za ka gane tsananin yunwa ba idan kana samu kana ci shi yasa annabi yusuf aka ruwaito saboda tsabar adalci irin na gwamnatinsa tun da aka shiga cikin shekarun wahalar nan bai taɓa cin abinci ya ƙoshi ba in aka kawo abinci daidai wanda zai ishe shi sai ya raba sai ya cire biyan da ya kusa ya ji ya ƙoshi sai ya bar sauran sai ce a kai wa waɗansu kuma haka ya canza timetable ɗin abincinsa sai yi 101 ya one, 011 ya yi 110 kun san 101 ku kuka sani ma in kana mutalabbisan bi Shi ne ka ci abinci da safe da yamma kuma da rana babu sai ka jira dina ko ka ci abinci da safe ka ci da rana sai ka kwanta ka haƙura sai gobe ko ka haƙura da na safe ka ci da rana ka ci da dare wani ba zai samu ba ma sai dai ya yi 001 ko ya yi 100 ko ya yi 010 wani kama wallahi zai 000 yadda ka wuni da azumi din nan kana ta neman ina ma lokaci ya yi ka sha ruwa wallahi haka wani ya wuni bai sha ruwa ba bai ci abinci ba kai kuma kana ganin ruwan ma kana jiran ta yayi ne ka sha shi kuma bai ma ga ruwan ba kuma bai ga abincin ba don haka ba hope wallahi haka wani bawan Allah yake wuni kuma zai yi sujada wa Allah irin yadda kake yi ba za ka gode wa Allah ba shi yasa tsananin yunwa yana ɗaya daga cikin mafi girman bulaliya ta Allah da yake jarabar bayinsa da ita Allah ka mana rahama ka mana sauki shi yasa suka ce masana wa ahlana dur suka ce mun shiga cikin tsananin wahala duk abinda har babansu ya turo su ya ce su zo su faɗa yana annabin Allah ka tabbatar abin da gaskiya ne ya nuna cewa wahalar da aka sha ba karamar wahala ba ce fa'ida ta gaba ita ce idan Allah ya tashi yin tsuma giya yana haɗawa har da wanda bai yi laifi ba da ya ce wa ahlana da mu da iyalanmu da su da iyalan su waye masu laifi su suka yi laifi amma da aka tashi bulalawa aka yi kowa da kowa har da su ya sha wannan wahalar kana ji shi zai ci abinci su ba su ci ba don haka idan a gidanku akwai mai laifi ku yi aniya ku magance laifinsa don in aka tashi muku bulala za a haɗa haɗa ku da ba ku yi laifi ba su ne suka yi laifi wa in kunna la khati'in amma gashi sun zo suna ce masana wa ahlana dur da mu da iyalanmu duk mun shiga wahala idan ka ga wani daga cikin ɗan uwanka zai fanɗari ku yi aliya ku riƙe hannunsa kar ku bari ya lalace idan aka tashi muku bulala za a haɗa hadda ku wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa mu dauki darasi anan matsana wa ahlana dur fa'ida ta gaba ya halatta idan ka shiga cikin wahala ka koka ka faɗa idan a inda kukanka zai yi amfani ne za a iya share maka hawaye to ya halatta ka faɗa ba laifi ba ne gidanka ba abinci ka faɗa ka ce ba abinci a gidana amma a inda kake ji cewa za a iya share maka hawaye ba a ko'ina ba ba da niyyar kokawa da neman tona asirin cewa ubangiji bai baka ba a shi sa suka zo suke faɗa da kansu suka ce masana wa ahlan dur gaskiya suke faɗa ko ba gaskiya ba gaskiya ce zaka ya halatta kokawa idan baka da shi fa'ida ta gaba ita ce wanda duk baya cikin wahala ta lalura bai halatta bai roƙo da suka zo a baya sun yi roƙo <clears throat> zuwa da kayansu suka yi sai dai kyautawa aka yi aka musu aka mayar musu ka ce haɗihi bai za a suna ruddat ilaina sun zo da kaya annabi yusuf ya ce iji alubi za a ta hunfe da halihi sun zo da kaya isasshe amma yanzu da ba su zo da shi ba sai suka nemi taimako ashe idan kana da ɗan rufin asirinka to karka roƙi wani a musulunci yin roƙo haramun ne ba wanda ya cancanta yi roƙo sai mutumin da ya shiga cikin tsananin da ba zai yiwu ya samu mafita ba sai ta hanyar roƙo kaɗai amma in akwai ta ƙofa ko ta allura ce ba ta roƙo ba wajibi ne ka bi waccan kofar karka bulla ta kofar roƙo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana roƙo waɗanda ya yadda su yi roƙo su ne kaɗai waɗanda Allah ya ce su yi roƙo lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah amma wanda bai shiga cikin tsanani ba ya yi roƙo ya tambayi wani ya ce sammun ko ba ni ko taimakanni wallahi ya buɗe wa kansa kofar wulakanci. kuma ba zai ji daɗin haɗuwa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisin annabin sallallahu alaihi wasallam wanda imamu muslim ya rawaito daga abu huraira manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'alan nasa min amwalihim takasuran duk wanda ya roƙi mutane daga dukiyarsu don saboda neman ya ƙara nasa kuɗin yana da ɗan kaɗan sai ya roƙa don ya samu ƙari ba don tsananin bukata ba to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa inna ma yas jamra ba abin da yake roƙo sai garwashin wuta ya ce falyukilla auliyar takfir don haka ko dai ya roƙa da yawa ko roƙa kaɗan ohonsa garwashin wuta yake roƙa in ya roƙi kaɗan ya ɗebo garwashi kaɗan daidai hannunsa in ya roƙa da yawa ya ɗebo yadda ya fi ƙarfin hannunsa in garwashin wuta da ku akwai kaɗan a cikin wannan hadisi imamu muslim ne ya ruwaito kar ka ɗauka magana ta wasa roƙo haramun ne sai ga wanda ya zama masa lalura ubaita Allah ya ƙara yarda a gare shi ya rawaito shi ma hadisin da yake cikin sahih bukhari da muslim zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce roƙo bai halatta ba sai ga mutum uku kaɗai, mutum na farko shi ne wanda yana da dukiya sai wata bala'i ta zo ta auka wa dukiyar ya yi gobara an masa sata an masa fashi fari ya cinye gonarsa a tara da ita jawo ya rasa ya dawo zero kowa san yana da shi yanzu ya koma zero to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana iya roƙo saboda ya samu ya dawo ya tada komatson abin da ya rasa sannan sai ya daina roƙo mutum na biyu shine mutumin da ya shiga cikin tsananin talauci talaucin da ya kai yadda har mutanen gari aka samu tsaya biyu uku suna ce kai wane yana cikin wahala wane baya da shi ga iyalai amma abin da yake da shi bai kai abin da zai ci da iyalansa ba ko kuma baya da shi ma gaba ɗaya an samu mutane sun shaida haka to annabi sallallahu ya ce zai iya roƙo iya bukatarsa in ya samu bukatar ya daina mutum na uku shine rajulun tahammala hammala mutumin da yake kwashe kwashen nauyin wasu ko da shi yana da shi ko mutumin da saboda tausayin mutane zai sa wani ana bin sa bashi sai ce je biya maka wani bai da abinci je ka zan saya maka wani bai da lafiya je ka zan biya kuɗin magani wani yana ta ɗauka ni na kasa biyan kuɗin makarantar yara na za a kore su je ka zan biya yana ta ɗaukar ɗawainiyar mutane shi ko bai gama da na gidansa ba ma to irin wannan mutum ya halatta je roƙo ya karɓo don ya biya bukatan al'umma kaga wannan ba wa kansa yake roƙa ba shi na gidansa yana da shi to ka karɓo don wasu ya halatta waɗannan su ne mutum uku kuma wallahi duk wanda ya ƙara na hudu ya yi wa manzan Allah ƙari sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya cikin waɗannan da cancanta ya ƙara ya roƙo ba in dai ka roƙi gama garin mutane ne inda aka samu istisna'i da ya halatta ka iya roƙo shine hadisin da Imam tirmidhi ya rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ɗaya daga cikin ku yayi roƙo saboda roƙo wulaƙanci ne ya ce roƙon da na yarda mutum ya yi shi ne sai dai in mutum zai roƙi shugaba ne illa an yas'ala ar-rajulu sultanan ko da sulfa sai dai mutumin da zai roƙi shugaba yanzu kamar su da suka zo kaga ba a gari suka yi bara ba kai kai suka zo wajen wa wajen shugaba to kai ma inda ka je gaban shugaba kana iya cewa kai ma a baka naka kuna fahimta ko yawa daga cikin kason nan da ake kasawa mu ma a ɗan mana to wannan idan mai mulki ne tunda mai mulki an ba shi dama a siyasance fam nun au amsik bi gairi hisab ka bayar ko ka hana yanda ka ga dama yana da discretion wannan kai ka samu dama ka je gaban sa sai gaje kai ma a dandala maka dividend of democracy ana fahimta in kana da bukata sai ka tambayi mai mulki tunda ba sa bane kudin hukuma ne amma kudin mutum ka ce ya san maka ka ji kunya kun fahimci wannan ko fa'ida ta gaba ita ce suka ce masa masana wa ahlana dur muna cikin wahala amma duk da haka suka ce wajidna bi bida'atin muzda duk da haka mun zo da wani abu ya nuna cewa ba uzuri bane don ana wahala ka ce kai ba za ka yi wata sana'an da za ka nemo wani abu naka ba duk wahalar da suke cikin ba su daina sana'a ba sun an kawo fasin sun an kawo suna dan su kokarin ba yadda za ka yi ka zauna shi ma zaune ka ce haka kawai gwamnati za ta ciyar da kai kowa ne zai ciyar da kai Allah ya ba mu samu su ba su yi wannan ba ko kaɗan ba gadon gidajen annabawa ba ne shi yasa suka ce duk da wahalar da muke cikin nan amma fa mun ɗan kala ko na mun kawo fa auki lana kai kai dai sai ka cika mana wa tasaddaq alaina sannan a mana alheri amma mun kawo ne abu fa'ida ta gaba ita ce da suka ce fa auki lana kai la wa tasaddaq alaina ka cika mana sannan ka mana gyara shin ya halatta neman gyara ba sun ce a cika musu mudu ba in ka zo awo ka ba da kuɗi ka ce a auna maka an riga an auna maka a iya hakkin ka ce to me kuma za ka ce a maka ƙari a mun gyara ya halatta ka ce a mun gyara kun ka suka kashi biyu idan kai mabukaci ne wanda ka cancanci ka yi roƙo to za ka iya cewa a sa mun gyara kuna fahimta shi yasa su anan suka ce masana wa Allah naduru shi yasa suka ce fa auti wa tasaddaq ka cika kuma ka mana kari amma in baka cancanci haka ba to kar ka roƙi yin gyara sai dai ya halatta a maka gyara ka karɓa in shi ya ga dama wannan zai sa ku gane bambanci tsakanin sadaka da kyauta sadaka ba a bayar da ita sai ga mabukaci kyauta kuma ana iya bayar da ita ga kowa na je sayan abu a wurinka sai ka ban sai ka ce bari in kyauta maka ya halatta amma ni ban roƙe ka ba na je sayan abu a wurinka dubu biyar sai ka ce na rage ma dubu uku ba ni na roƙe ka ba ya halatta amma na san abu dubu uku ne kuma dubu uku ne kuma in ce dan Allah sai mun dubu biyu kana mayata kana kuma ka san biya kuɗin saboda ka samu canjin ka mayar a jihun ka wannan bai halatta ba kuna fahimta da kyau in dai ka riga ka san farashin sai dai a asalin ciniki amma ba na roƙo ba ku gane bambancin ba ciniki ni sai dubu biyu zan saya in ya gana ma ya sayar amma dan Allah ka rage mu dan har ya zama tausayi ya sa ya yi haka to sai in ka cancanci karɓar sadaka shi za ka yi irin wannan kun gane bambancin amma mutum ya yi niyyar zai baka shi da kansa ya karɓa ma sai ce riƙe kuɗinka wannan ya halatta saboda kyauta ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin wannan shi da kansa ana ba shi kyauta amma annabi baya cin sadaka kun fahimci wannan da kyau da ka karka je abin sayarwa kana neman kana ta mayaka kana ta a'a in zaka saya ka saya maraka ka saya baka bari shi ba zai sayar a haka ba amma wajen ciniki ka ce ni ba zan saya ka ba cikin izzarka wannan babu laifi amma cikin kana kaskantar da kai saboda wai a maka ragi saboda a ji tausayin ka a taimake ka a'a ba a yin wannan a musulunci saboda yana wani nau'i ne na roƙo a madadin ka je ka roƙe shi ne sai kana roƙon wani bangare na kayan sa ya rage maka wannan kuɗin da kake so ya rage waye zai yi ciko shi zai yi ciko kenan kuna fahimta da kyau jama'a mu riƙe mutuncin mu wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rike mutuncinsa to Allah zai bashi kuwa abinda da zai iya rike mutuncin to da shi mutunci fa a zuciya yake ka ji a ranka cewa kai abin Allah ya baka ya ishe ka sai ka ji duk kayan mutane baka damuwa da shi kowa zai rike nasa amma in kana ji cewa kai ba za ka taba koshi ba sai da na wane sai da na wane to har abada ba za ka koshi ba duk duniya su gaba da baka wallahi ba za ka koshi ba yawancin mutane suna zubar da mutuncinsu saboda rashin sanin darajar mutunci din kuma ba talauci shi ne kaskanci ba kaskantar da kai shi ne talauci shi ne kaskanci ko da kana da kuɗi wani yana da kuɗin amma wallahi makaskanci ne saboda bai rike matsayinsa ba wani kuma bai da shi amma yana da daraja a wurin mutane saboda ya rike matsayin Allah ya sa mu gane fa'ida ta gaba ita ce wato yana annabi yusuf alaihi salam ya rike bacin ranka na abubuwan da suka yi ta yi tun a baya me sa tuntunin bai exposing kansa ba sai yau da suka zo me yasa bai ce musu ala yusuf wa hada aki ai da tuntunin an wuce wurin da duk wani wahalan ma ba a sha ba Ya yi haka ne malamai suka ce saboda fa'ida ta da'awa yana so ya yi ne a lokacin da abun zai yi amfani yana so ya kai su hands down sai nan an yi wa'azi za su karɓa sosai shi sa yau ya ce Allah zai yafe muku ka yanzu da karkarwa za su nemi su tuba za su gyara halin su sun yarda amma inda suna zuwa yayi haka to ba za a samu abin da ake so a cimma ba shi yasa yanzu ya musu hanya ce ta da'awa ya bar su sai sun yi laushi ka san wani baya jin wa'azi wallahi sai ka bar shi ya kono wani duk wa'azin da ka masa duk yadda kai ya gyara ba zai gyara ba sai ka bar shi da duniya ta gaka shi tukun ai da suna dan gani wani abu a hannunsu shi yasa suke wannan amma yanzu da suka gasu wani wallahi baya jin wa'azi sai ya rasa kuɗi irin waɗannan Allah ka talauta su su jin wa'azi fa'ida ta gaba ita ce idan kana so ka zama wani to ka jarraba wannan fomulan na annabi Yusuf shine ka yi tsoron Allah kuma ka yi haƙuri ka gani ba kana so ka zama wani ba to ɗaya daga cikin mabuɗan zama wani kenan a duniya shi ne ka yi haƙuri da duk jarabawar da Allah zai maka in Allah ya ga da gaske kake kaci za ka samu na masu nema to ku gwada da haƙuri Allah ya ce inu bi sabar ku nemi taimako na zama wani abu ta hanyar yin haƙuri Allah ya ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina yaushe lamma sabaru da suka yi haƙuri, sai muka sa suka zama shugabanni kun san misalan waɗanda suka zama waɗansu saboda sun yi haƙuri, sun wahala an buga an buga an buga haƙurin ya sa sai da suka ci fa'ida ta gaba ita ce ya halatta a musulunci ka rantse da tallahi ba sai ka ce wallahi ba ƙalu tallahi in ka ce tallahi shi kenan ka rantsi? da tallahi da wallahi da billahi duk rantsuwa ne kuma in ka zo ka ce tallahi kaza to ya riga zama cikakkiyar rantsuwa in baka cika ba sai ka yi kafara kar wani ya ce ai ban ce wallahi tallahi ba da wanda ya ce wallahi sai ya bai ce tallahi ba da wanda ya ce tallahi bai ce wallahi ba duk sun yi rantsuwa tallahi laqad asara kallahu alaina fa'ida ta gaba ita ce su manya a lokacin da suka samu daman da za su rama a lokacin suke yafewa shi ne kai babba ke kasan wani zai shiga siyasa ko ya shiga hukumar tsaro saboda kawai yana so ya nuna wa ne matsayin sani sai ya ja sa but ya rike bakin wuta shi ne sai ya zo unguwarsu ina kuwa ne su zo su gani a so karka zama haka a lokacin da ka zama babba da za a gani zai ji tsoronka to a lokacin ne ka kuma za ka yafe ka ce la tasriba alaikum yau in kana so ka zama babba irin na annabawa to lokacin da ka samu mulki a lokacin ne kuma za ka saka wa wanda ya maka mummuna sai ka masa kyakkyawa wanda shi ne darasi na ƙarshe shi ne mu koyi yadda za mu saka mummuna da kyakkyawa mutum ya maka mummuna kai kuma ka masa mai kyakkyawa Allah ce wala tattawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan idan aka maka mummuna kai in ka zo takawa kai kyakkyawa wannan ba kowa yake yin sa ba shi yasa Allah ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba kowa yake iya wannan ba sai masu hakuri waɗanda suka gaji annabawa wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba kowa yake iya wannan ba sai dai waɗanda suka zama masu rabo mai girma fa'ida ta ƙarshe da za ku jira mu a kanta ita ce menene hukuncin mutum ya samu duniya a kan gwamnati kuma ya ɗebo ɗan uwansa ya ce su zo a ci tare wa tuni bi ahdikum abin abinda muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada shukran Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته